الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأحد السنة والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورا رمو لكم أكلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يودنكي مغانا ينزلنا وتؤمنا 17 ne ga watan na tsani hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da da da dari hudu arba'in biyu wanda ya da biyu ga watan sha biyu shekara ashirin inda muke gabatar da karatu karkashin wannan makaranta wato wannan mu'assasa yau za mu yi karatun littafin a shi shi'a al'ismi a shari'a su'alin wa jawabun wanda ina ganin wannan ita ce halka ta arba'in da biyu da uku kafin mu shiga halka ta arba'in da uku mun yi maganganu daga jiya ko shekaran jiya zuwa yau wanda wa'annan maganganun sun tashi ƙura ƙwaron gasken gaske amma a wajen wasu a kuɗazu da safe wani ya kira ni yana zafi yana ganin cewa yanayin da ƙasar nan take ciki bai kamata in faɗi wannan maganar ba saboda ƙasa ce da ba san gaskiya ake yi ba to a wannan kuma fahimtar sake a kamar yadda na faɗa jiya na ce kowa ya zaɓa abin da yake ganin ya fi masa sauƙi sai ya ɗauka kamar yadda wani malami yake faɗa yana cewa ana a'alamu yaki ne, ina sani sani na tabbas annahu ma min kalimatin aquluha ana babu wata kalma da ni zan faɗi ta yanzu au yaquluha ayyu insanin ala wajhi al-ardi al-ana ko wani mutum ya faɗi ta a doron ƙasa yanzu illa wa sayan kasimun nasu alaiha farikai ne sai kaga mutane sun dare gida ne fariƙun yi ayi wani bangare ya karfafa kai ci abin da ka faɗa gaskiya ne wa farikun yi are wani bangaren ya fito na fito da kai ya ci yadda ba sai ka samu wa fariƙun yamta wani bangare su yaba wa fariƙun ya wani bangaren sai sun soke ka wa farikun ya wani bangare na jama'a su kira zuwa ga abin da kake kira a kan shi wa fariƙun yi shakki wa yi wani bangaren kuma su sa shakka su sa a dinga tuhumarka abin da ka faɗa bilkiyana cewa kama inci, shi ya sa daga ƙarshe ce wa ana mutasaddiqun bi irdi da kulli man yakunu fi to ni kuma na riga na yi sadaka da mutunci na duk wanda yake ganin zai keta mutuncin ya ce ya keta kawai na ba shi ainihin wato dama ya ce wallaha as'alu an yi ajura ni da zalik Allah ke roƙo Allah ka ba ni lada kan wannan Wannan shi ne abin da ya faru maganar da na faɗa haka maganar take babu ainihin wato canji a kanta wanda maganar kwarai ta tashi kura a wajen wasu wai ai ba magana ba ce yanzu ko ka ce a zaɓuwa na ko ba ka ce a zaɓe shi ba ƙasa ta shiga musifa su masu kisan in san haɗu da hanyar tambayar ka suke yi sai kana cikin wanda kuka ce a zaɓi suwa ne ko ba ka ciki ba tambaya suke ba in tsautsayin ya zo ko kan waye to abin tafiya yake a kanka sau da da malamin da ya goyi ba da wanda bai goyi baya ba tunda an shiga matsala to a fito a faɗa al'umma gaskiya ya za a yi a fita daga cikin matsala shi ne abin da ke gaban mu yanzu wannan shi abin ke gaban mu yanzu don haka yana kira ne zuwa ga dukkan bangarorin guda biyu tsawon kana janibi ne na izala ko kana janibi ne na dariƙa musifan nan ba tantancewa take ba ta ci wani ta dala wani a kowa ta tsara take yanzu aka zana da musifan nan ta dautar ta jirba mutane ai ba wasu jama'a keɓantattu take taba abu masu wata akida kowa masifar shafar safi to da ka maganar da na faɗa na tabbatar babu wani limamin da yake da mumbari na juma'a ko majalisin karatu a lokacin da yake da karatu a lokacin da zai hau mumbari ya kudu ba a yi rashin sa'a labari da zo masa a ce an kashe mamashi an kashe baban shi an kashe matan shi da shi in yana da su sannan ya hau mun bari yawa mutane kudu ba ba ga tasirin damuwar an taɓa wani nashi ba na tabbatar babu wani jagora na addini da zai yin haka duk wanda aka taɓa nashi na jikin shi in ya hau mun bari sai kaga tasiri a jikin shi cewa an taɓa wani nashi to al'ummar nan da Allah ya ɗauka ya ba ku amana haka ya kamata ya zama to kuna ci idan an taɓa wani ɓangare naka alal aƙalla mutane za su zo su saurari ku za su ci kalmomi na lallashi da jajantawa daga gurinku da kuma nuna cewa ku shugabanninsu ne suna tare da ku amma bayan da za a yi mutum ya iya fahimtar ka ya shiga cikin irin wannan musibar sannan ya zo ya ji kana magana kwata-kwata abin da kake magana sai da alaƙa da bala'in da ke ciki yana da wahala sau da haka matsayinmu ɗaya eh, ne na sha faɗa ba yau ba cewa idan gwamnati ce daidai inda ce daidai a karfafe ta a yi mata addu'a inda ake da matsala shi kuma a faɗi matsalolin sannan a yi mata addu'a Allah ya ba ta ikon sauke nauyin da ta ɗauka wannan ita ce amanar da ke kan malami in wasu yankuna an samu ci gaba a harkar tsaro to amana ta addini in ka zo ka faɗa a gurin an samu ci gaba gurin da yake babu matsala matsala ta fi amana ta addini shine ka faɗi guri kana yanzu akwai matsala amma ba wani yanzu a Najeriya da 'yan Najeriya za su iya yarda ba wanda hankalinsu zai iya karɓa ka ce Najeriya yanzu an samu tsaro zaman lafiya ake ba wanda zai iya yarda da wannan magana kuma duk wanda zai yi ta san da kake yin ta kana faɗawa mutane cewa najeriya yanzu an samu tsaro zaman lafiya ake ba inda yake da matsala mai yin magana shi ma yana yin ta a cikin zuciya shi ya san karya yake faɗa mutane sai a yi abin da Allah ya fi cewa annabi Musa wa jihadu biha amma wasu sai kanan ha an fusun gulman wa kana faɗar magana a su bakinka amma zuciyarka ta san abin da bakin ke faɗa ba haka abin yake ba wannan ne abin da bai kamata ba wannan ne abin da ba daidai ba ne saboda haka kamar yadda na faɗa <laughs> yawa yanzu ko jiya jiya da muka yi karatun nan a daidai san da muke karatun nan an sake bude hukuma wanda take bi social media je sun ga cewa an sake bude mu wani wuta da daddare ko wani dan siyasa ne wani babba dan uwansa a jiya a hanyar zare nan an sake bude mai wuta da daddare ba a kashe shi ba amma dai sun yi ma motar fata-fata a gani wadaka in suka tsaya aka gyara matsalar tsaron nan idan kana da wani abu dan kaɗan sai ka rayu cikin mutunci yanzu ku kalli wannan alas ba din nan da ya rike shugaban yakos din a daidai lokacin aka taskata masa makamai kuɗin da ya kamata a yi aikin tsaron da shi lokacin da suka kwashe kuɗin suka bari aka kashe yankunan da ya kamata a samu tsaron da ba a samu tsaron ba ba in iska zaune gari banza Allah ya haɗa shi da su ba suka harbe shi wannan shine abin da ake gudu kuma duk wanda yake da hannu cikin irin waɗannan matsalolin ka ku ɗauka cewa Allah zai bar abin ya ci gaba da tafiya haka Allah ba zai bar shi ya ci gaba da tafiya dan na tabbatar cikin mutanen da ake cuta bai yi wa a cikin dukkan mutanen banza ne akwai mutanen kirkin da Allah ba zai bar hakkin su ya taba a haka ba wannan shine saboda haka ina faɗar wannan magana ne kamar yadda na faɗa na ci. matsala in ta taso in aka samu adadi na malamai da yawa suna magana a kanta to wannan yana sa idan ana da target bari a je kan wani sai zamanto ba za a sa target din yana da wuya mun samu wannan experience din ne daga sanda muka zo muka yi magana akan sahara reporter da aka zo ana mana kashedi da tahadidi da jan kunni a lokacin da mun samu adadi na malamai da yawa sun koyi bayan mu akan abin da muka fito na hatsarin da muka hango da rigimar da wannan jarida take kunnawa a yankunanmu da ba bai wa a ce ni kaɗai suke kallo a matsayin matsalar da bari su mun kashe din sai sun ɗauke mataki a kaina wannan shine dalilin da yasa na ce ba daidai bane shirin da malamai suke Allah ta'ala ya sa mu dace mu za mu yi karatun littafi ne ni ban ma ta kai maganganu irin wannan ba mu karatun mu na aƙida ya fi damu mu sama da wayancan matsalolin wayancan matsalolin da muka tattauna amana ce kawai Allah ya dora mana wacce ya zama wajibi mu sauke ta amma ba shi bane abin da yake wato a ya kamata mu tasa a ta magana yau a yi gobe a yi jibi amma dai mu yanzu mun faɗi iya abin da Allah ya dora mana na nauyi yanzu sau da haka za mu ci gaba da karatunmu na littafi malam ya ce tambaya ta ashirin da hudu da uku ma sababu ta alifin tusi menene sababin da yasa tusi i wallafa likitabihi tahdhib al-ahkam littafin sa tahdhib al-ahkam wa kam adadu ahadithihi nawa ne hadisan sa ga littafin tahdhib ahkam nan ina ganin na tusi a bayana wannan ka gan shi nan da irin wannan bugu shine littafin sa tahdhib ahkam dan wannan kutubul arba ne akwai kafi to wannan littafin nasa tahzibul ahkam da malam yi magana a nan wajen yace menene dalilin da yasa shi dusi ya rubuta wannan littafin to shine malam yake cewa nawa ne kuma hadisan shi wannan tahzibul ahkam din asali sai yace amsa hadal kitab wannan littafin huwa ahadu usulil manhabi shi'i al yana ɗaya daga cikin littattafai guda wato ɗaya daga cikin littattafai a mazhabar shi a waɗanda ake lura da su alifihi wa وإلى yau tun daga lokacin da mai littafin ya rubuta su har wa balagat hadisuhu hadisansa ya kai dubu goma sha uku da ɗari biyar da casa'in wa yi utabaru kitabu sani ana lura da shi a matsayin shi ne littafi na biyu ba'adar kafi bayan kafi da shekhi himul kulaini ba kulaini da kuma shi littafin usulul kafi din nan da shi nan to usulul kafi dama a cikin jerin littattafan su guda hudu to daga usulul kafi sai kuma littafin at-tahri wanda wannan shine to shine malam yake cewa at-ta'liq al-jawabu amsa shine akan wannan tambayar al-ajibu abinda yake da ban mamaki أن المؤلف الطوسي شي طوسي ليربط للتابع تحذيب الأحكام قد صرح في كتابه عدة الأصول واتو يا صرح سا واتو إدة الأصول أن أحاديث كتاب أن أحاديث كتابه حديث حديثا سا التحذيب وأخباره يقوم أخبار دنسة تزيد على خمسة آلاف wato ta karu kan hadisi dubu shida ai la ta zidu ala ala ba za ta wuce dubu shida ba daga dubu biyar da wani abu zuwa dubu shida fahal ma'ana zalika shin ma'anar wannan annahu kana annahu qad zida alaiha aksar min an wannan yana nufin kenan an tara sama da wato rabi bil usul al a cikin zamunna masu sabani mabambanta tunda yanzu yana da hadisi dubu goma sha uku da ɗari biyar da tasiri shi kuma mai littafi ya faɗa cewa asalin abin da ya rubuta a littafin bai wuce daga dubu biyar da ‘yan kai zuwa dubu shida ba ta yaya aka yi littafin ta hazibul aka mai littafi ya rubuta cewa dubu goma dubu biyar ne da wani abu amma ya aka yi hadisan suka koma dubu goma sha uku da ɗari biyar da wajen tasa'in kusan dubu goma sha uku to shi ne malam ya ce fa hal ma'ana zalika to shin wannan yana nufin cewa annahu qad zida alaiha an kara cikin littafin tahdhib aksar min an-nisfi fil usul al-mukhtalifa sama da rabin hadisan an zo an kara abin da yake nufi kenan la shakka malam yace ko ko kwanto babu annaha idafatu wa'annan wasu ƙare-ƙare ne aka jingina li'aidin khafiyya wasu hannaye boyayyu tasattarat bismil islam wacce ta boye da sunan musulunci min shiyuhi shi'atihim daga malaman shi'a in ba haka ba su faɗa mana ta ina ne mawallafi ya rubuta littafi shi ya ce da kansa hadisan ba su wuce dubu biyar da wani abu amma daga bayan su koma dubu goma sha uku zuwa dubu sha hudu waye ya ƙara rabuwa? waye ƙara abinda malam yake magana ke ya ce wa amma sababu ta alifihi amma sababin da yasa ya wallafa wannan littafin fa huwa bi sababi ma alat wato sababin abinda hadisan suka karkata zuwa gare shi kama tarafa bi zalika tusi kamar yadda tusi ya tabbatar da wannan da kansa yake faɗa yake cewa minal wato minal ikhtilafi saboda abin da ke cikin hadisan yan shi'a na saɓani wattabayul da kuma yin nisa da gaskiya wal munafati wattadak da wannan ya kore wannan sannan da kuma cin karo da juna shi yasa duk duniya ba za ka taɓa samun inda za ka samu addini mai cin karo ba in ka samu addini shi shi yasa na ce abu jabbar ya yi mugun kuskure daga ran da ya sarraha cewa kaso saba'in da biyar na gaskiya yana hannun shiya wala ina nan ina jiran shi shi yasa jiya na ba da tahaddi ni ma ina ƙara ba da tahaddi yanzu duk abin da ya faɗa na gwamnati ta sa a kira ina roƙon ahalin sunna na kano ba wai don ba za su iya ba a'a za su iya na san akwai masu ƙoƙari a cikinsu idan da sunan salafiya yake so a amsa mai ni zan wakilce sun amsa idan da sunan izala yake so a amsa mai ni zan wakilce sun amsa inda sunan izala da salafiyan yake so a ni zan ce in a matakin ƙasa ne yake so a rubuto takarda zan zo in zauna da shi ne zan zo in zauna da shi amma maganar zai faɗa ya zagi annabi tabbas billahi lazi abdul ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yake tabbatacce ya zagi annabi to da ni na amsa mai maganar zai ke cewa a zo a zo a kira gwamnati a zo a zauna a tantance ni wallahi na amsa a kira din saboda haka wannan shi ne. hatta la kadu, har zai zamanto baya kusa ya tafi ukabaran wani hadisi zai haɗu illa wa bi izaihi ma yudadu sai ka samu a daura da shi akwai wanda ke cin karo da shi in ka ga wani hadisi ya tabbata yanzu a aqidar su to ka jira an jima za ga hadisin da yake kishe wannan magana wala yaslamu hadisun ba wani hadisi da zai kubuta illa wa fi muqabalatihi ma yunafihi fati a muƙabilinsa sai ka samu abin da zai kora wannan hadisin yace hatta adda mukhalifuna zalika har sai da waɗanda suka saba mana yana nufin ahlus sunna kenan suka girga wannan min a'azamit tuhun yana daga cikin mafi girman suka ala mazhabina akan mazhabin wannan kaga ya faɗa yace gashi nan tahzibul ahkam ko a muqaddima a mujallad min shafi na tara muqaddimatul muallif yanzu kaga ga littafin nan na usulul kafin na tahzib da abin da zaka sai ka je ka duba mukaddimar ka gani da malam ya kawo magana nan yace dusi yayi ta akwai ta ko babu yayi ta dalilin da yasa wallafa littafin nan kenan yace an samu hadisi masu cin karo da juna in aka samu magana nan sai ka samu sai an samu abin da zai warware ta wannan ya talakuli cin karo eh? cin karo haka za ka ta samun maganganu masu cin karo na yi magana sai na fahimci wasu daga cikin su ma ba su ma fahimci abin da nake tambaya a kan shi ba cikin tambayoyin da na fara tambaya ta ɗaya da na ce ina so da Allah a kawo min littafi ƙwaya ɗaya da aka rubuta a shi'a wanda ya shafi tarihin annabi tun daga farkon rayuwarsa har zuwa rasuwarsa da jihadinsa da hijirarsa wanda bai ƙunshi komawa zuwa ga littattafan sunna ba wajen kawo dalili sun ta jibgo littattafai na ce ba kuma gane abin da nake nufi ba duk littattafan da kuka kawo a matsayin dalilin ku zaka ga in ka koma littafin kana bubuda zaka ga masu littattafan sun yi rafar da littattafan ahli sunna da yawa wajen kawo dalilan su amma yanzu ko littafin ar-rahiq maktum ka dauka na mubarak furi zaka samu ya yi tarihin annabi tun daga farko har karshe kuma bai kawo littafin shi a ko ba to wannan abin ne in shi'a ba za su iya yi ba kuma sannan zan musu ƙalubale na biyu hatta tarihin rayuwar Al'imamu Husaini babu malamin shi'a da zai iya maka littafi tarihin Husaini al'imam cikakke daga haihuwarsa har zuwa mutuwarsa sai ya koma zuwa ga littattafan ahli sunna wanda ya nuna cewa ahli sunna abin da ke gurin su ya wadace su suna yin addini su bauta ma Allah da shi saboda haka wannan yana cikin tambayoyin da zai dinga zuwa to sannan malam yake cewa tambaya ta ashirin da hudu ma manzilatul kitabil kafi eh a ba karanta nan ba ko wa qad allaka kaseeran min al-ikhtilafati da yawa sun yi ta'aliki na sabanin da aka samu shiyuku manyan malaman shi'a al-taqiya sai ce to in aka samu magana ta ci karo sai ce maka to waccan magana da ta ci karo na sai ce maka to shi imami ya waccan ababan taqiya ne misali za a ce maka wani mutum ya zo ya samu al'imamu jafaru sadiq yana hudu ba a akan mumbari yana cewa Allah ka shiryar da mu kamar yadda ka shiryar da khalifofi shiryu sai tambaye shi ce masa so ya khalifofi shiryun nan sai ce baya wane ne wane ne imam huda kana kaza kaza kaza kaza mata alal haqqi wa ma zalamana yayi be su sai ce maka to yanzu wannan maganar da Jafaru Sa'id ya faɗa idan can an ruwaito maka zagi an ce shi ne aƙida shi sai ce maka to wannan magana da ya ce yaban abubakar rama sai ce maka to ya yi shi a babin tafiya giya shi kamar yadda yana gyara takobin shi wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce ya halatta a yi ma takobi kwalliya sai alimamu jafaru sari ya ce faƙada hala abubakar na sadiku sai ba ai abubakar sadiku yana ma takobin shi kwalliya sai ya kalle shi ya ce masa a taƙulu a siddiq kai da kanka kana kiran abubakar ka ce masa siddiqu fa wasa ba wasa ba sai zabara ba da kibla ya kalli al-qibla al-imamu Ja'far sari sai ya ce fa man lam yaqul lahu siddiqu duk wanda bai kira Abubakar ya ce masa siddiqu ba fala sadaqa Allahu lahu qalan fi dunya kada Allah ya gaskata maganar sa duniya da lahira sai su ce to wannan maganar yayi ta a babin taqiya a munafinci yayi ta to shine yake ta biduni dalilin ba tare da wani ne wa anna hadha dalila face kawai wannan dalilin fa au zaka ko wancan yuwafiqu a ada'ahum ahlus sunna suna ganin ya dace da makiyansu dazu yana bibiyan wani abu na ga yadda hatta hadisin ma ana alaihi yawmu wa ashabi sai da suka harrafa shi suka mayar da shi ma ana alaihi yawmu wa ahli baiti yadda kaga wannan lafazin da annabi ya faɗi cewa ƙungiyoyi za su rarrabu kaso saba'in da biyu za su tafi ta ɗaya ne za ta tsira annabi ya ce ma ana alaihi yau a sahabi. da nassun ruwayar da ya zo cikin wancan littafin da wannan isnadin da komai majalis ya kawo shi cikin biharun anwar ya harrafa ya cire ma ana alaihi yau a sahabi. ya kawo ma ana alaihi da mu ahli baiti ya harrafa ya cire to haka suke in abu ya dace da ahli sunna sai sun san yadda za su sun harrafa shi sun yi kaza sun je kaza sun jirkita shi yuhadhifuna al-kalima an mawadi ko sai na 24 ma manzalatu kitabil kafi menene matsayin littafin kafi inda shiyukh shi a wajen malaman shi'a wa hal salima min ziyadatihim alayhi shin shi ma kafi ya kubuta daga ƙare-ƙare wa hal ittafaqu ala adadi kutubihi shin sun ittifaqi akan kitab kitab da ya bubbuɗe a ciki kitabu kaza kitabu kaza kitabu kaza wa a hadisihi da kuma hadisan da ke ciki sun ittifaki sun yi shin sun yi a kan wannan to shi ne malam yake cewa ya a a da shuyukhi wasu daga cikin malaman shi a suna kudur cewa annal kulaini shi kulaini sikatul islam haka suke ce masa lamma allafa kitabahu alkafi lokacin da ya rubuta wannan littafin gashi alkafi a bayana aradahu ala imamihim as-sani ashara aw salis ashara imami na goma sha biyu ko sha uku ya bujiro da littafin gare shi alka'ib wanda baya nan wanda gashi nan nan ba ta bi malam yace yumbaru as-su'al tambaya ta 95 hadith حيث وجدت رواياتهم عندهم bi بأن adadin a'immatuhum salasata ashara ta yadda aka samu cewa adadin a'imma a gurin su ya kai sha uku wa hada yusufu bunyanahum min alqawaid wannan yana ruguza foundation din ginin su tun daga farkon sa fastahsanahu sai ya kyautata daga wannan littafin yana da kyau wa qala yace kafin da shi wannan littafin aya ishi shi amma shi yasa al'usuliya da al'ikbariya ba a samu shi'a usuliya ba sai daga kan ibn mutsahir al-hilli amma kafin ibn taimiyya da shekara 600 a duniya duk ɗan shi'an daga daga sani a duniya ikbari kuma har yanzu akwai su daga su maganar ruwaya ta inganta ko bata inganta ba ba ta shi ake ba ya tabbata a littafin su an kawo to shi kenan su karɓar ake ba ruwan su yawa duk sa'a duk su majalisi Muhammad al-Bakir al-Majlisi su mai wannan littafin al-Anwarun Nu'maniya gashi al-Anwarun Nu'maniya duk wayannan ƴan ƴan akbariya ne duk abin da ka gani a littattafan su ya inganta shi yasa suke da aqidatul diniya na ga raddin da Sayyid Mazin ne ma wani dan Shi'a da ya kawo wani hadisi cewa gashi an ce wai sayyidina Umar zai yi musafaha da Allah subhanahu wa ta'ala gobe alkiyama ya ɗauko hadisin ga inda hadisin ya zo cikin littattafan sunna ga sanadin hadisin bai inganta ba nafsu irin wannan ruwayan kuma akwai a littattafan shi a cewa sai da na ali shi ma zai hannu da Allah gobe alkiyama amma mu na sunna bai inganta ba amma su gurin su ya inganta yace to sai ka san yadda zaka yi da taku tunda mu ta tamu bata inganta ba ta ku ta inganta to a cikin wannan littafin ne ake da aqidatud diniya aqidatud din yawa aqidatud diniya eh aqida baka san aqidatul diniya ba eh ita aqidatul diniya shine da Allah zai halitta mutane sai ya takuda taban su akwai mutanen kirki akwai mutanen banza to su yan shi'a su ne mutanen kirki ahalus sunna su ne mutanen banza da haka yanzu kai in ka ganka kana sallah da azumi da zakka da aikin hajji to an ɗibo wani tabo ne na wani ɗan shi'a na asali aka yi ka dashi. shi shi kuma ga ɗan shi'a yana zina ya ci kayan mutane ya zagi sahabbai ya ɗauko muguwar aƙida to wai an yi shi ne da taban ka kai ahli sunna aka ɗiba mara kyau aka yi ɗan shi'a da shi ita ce aƙida tuttiniya idan an je lahira ya za a yi duk sallar da kai da azumin da kai da aikin hajji da sai a kwashe sai a ba ɗan shi'a sai a tura shi aljanna shi kuma duk fasadin da ya a duniya sai a talo sai a tubga maka sai a tura ka wuta ita ce aqidatul duniya to shine malam yake cewa wannan ya kawo shi a cikin harun anwa a mujalladi na 89 babi hadisi na 387 wato babi na 8 babu mushabahatul qur'an mutashabihatul qur'an da kuma وتفصيل آه، آه، المقطعات وأنه نزل بإياك بإياك أعني بإياك أعني واسمعي يا جارة وأن فيها عاما وخاصا وناسكا ومنسوكا ومحكما ومتشابها سنو قال شيخهم الأباس القمي يتسأل الكافي في أصول الكافي هو أجل الكتب الإسلامية انا تكتك ما في كلمة لتتفهم مصدين wa a'azamul musannafatil imamiyya yana daga cikin mafi girman littattafan da aka wallafa a addinin imamiyya wallazi lam yu'mal lil imamiyyati misluhu wanda ba a rubuta littafi a cikin addinin shi'a imamiyya ba kamar sa قال المولى محمد أمين الاستبراء بادي في yake cewa yace sami ina سمئنا أم wa ulamaina mun ji daga malaman annahu lam yusannaf fil islam kitabun yuwazihi aw yutanihi a ga da suke cewa kuna da sahihi to sun da sun ce a musulunci ba a wallafa littafin da za a auna shi da kafi ba ko yi kusa da shi kaga bukhari bai ma kai bai kai usulul kafin ba yawa bukhari da duk littafan da ka sani bai kai waɗannan littattafan ba wannan yayi ta cikin alkunna wal alqab a mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da tasa'in da uku da ɗari biyar da tasa'in da hudu rakami wato na sittin ɗari shida da ashirin da takwas alkulaini lil abbas alƙummi wanda ya rasu ainihin na abbas ainihin wato alƙummi to shine malam yake maganan cewa a ta'aliku to ta'alikin da ya kamata mu yi ga lokaci yayi za mu tsaya nan sati gobe sai mu yi ta'aliki insha Allah masu biye da mu su yi haƙuri da izinin Allah za mu yi ƙoƙari kullum mu kawo muku a ƙa'idar shi a halka ɗaya mu kawo muku tambayu halka ɗaya kowace muguwar aƙida baka haka za mu take ta duka na dalili da izinin Allah saboda haka haka za mu ci gaba da zuwa muku da wannan wannan karatu haka za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah kuma ya ainihin wato yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa